بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أصبر 30 قوة ذو الحجة hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha shida wanda ya daidai da sha takwas ga watan mai 1996 a shekul imam muhammad nasir din albani ya ce fastakhartu allah ta'ala wa ankababtu ala dirasa wal muraja'a قرابة ثلاثة أشهر أعمل فيها ليلا نهارا إلا ما لا بد منه من العمل في مهنتي والنوم الذي لا غنى عنه لراحة جسمي حتى تمكنت من إعداد هذا الكتاب الذي بين يدي القارئ الكريم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني a lokacin da wani bawan Allah ya neme shi da ya rubuta littafi akan al'amuran jana'iza da laddubanta bayan ya mishi bayani cewa a wannan lokacin babu sarari saboda ayyuka sun yi mishi yawa to daga baya wannan bawan Allah ya sake samun shi akan cewa yana roƙon arziki malam ya daure wannan aiki sai a shekul imam muhammad nasiruddin albani ya ce fastakhartu allah ta'ala sai na istikhara na nemi allah maɗaukakin sarki ya bani zaɓi tare da cewa jana'iza za a yi rubutu akai kuma jana'iza bayani akan irin yadda manzon Allah ya yi amma duk da haka ana neman Allah ya bada zaɓi akai saboda Jabir ibn Abdullahi a cikin hadisi sahihi da Imam Bukhari da sauran malamai suka ruwaito ya ce Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance na umarnin mu da mu istikhara a dukkan al'amura rubutu na littafi za a rubuta addinin musulunci wanda zai wanda musulmi za su karu da shi ya fa'idantar da addinin musulunci amma gashi a sheikh muhammad nasiruddin albani ya ce sai da ne istikhara na nemi allah maɗaukakin sarki ya bani zabi mecece istikhara istikhara manzon allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan ɗaya daga cikin ku yayi yunkurin zai yi wani abu sai ka kalli lafazin manzon allah ya ce idza hamma ahadukum bi amrin ma'ana kaga yarinya kana son ka fara neman aurenta kafin ka gaya wa kowane ne sai ka fara istikhara tukuna sannan ka gaya abokinka sannan a fara shawara za a je a tattauna da iyayenta sannan a yi mata magana ba sai bayan tafiya ta yi nisa ka ga wata tsohuwa tana neman ta kama ka ci cikin kakanni ba sannan ka ce istikhara istikhara bayan ka riga kai zabi kuma zaka nemi zabi wurin Allah shine annabi ya ce idza hamma ahadukum bi amrin idan ɗaya daga cikin ku yayin yunkura zai yi wani abu to sai ainihin manzo Allah ya ce alwala ya salla raka'a biyu banda sallolin farilla in ya gama shine sai addu'a Allahumma inni astakhiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika har zuwa karshen yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantar in ka gama shikenan ba bacci zaka ka gani a mafarki ba ba a karkashin fulo zaka ga laya ba ba duk wannan karerayi ne abin da zaka ji a jikinka shine zaka ji zuciyarka ta natsu da wannan al'amari al'amarin ya sauƙaƙa gare ka in ya ce ka gani kana so kana tura sai ka ji an ce to shikenan an amince sa'annan za ma mu je mu yi shawara za ka zo jibi za a yi magana akan sadaki to kaga al'amarin ya sauƙaƙa kenan mun fahimta ko to istikhara ka ta ci kenan malamai suka ce ko da kaga al'amarin ya cuɗe maka ba za ka sake yin istikhara ba sahihiyar magana ba a maimaita istikhara din so ɗaya kawai za a yi ta mun fahimta amma an ka riga ka fara hidimar ka sannan daga baya ka zo kai istikhara al'imamun nawawi ya ce to wanne zaɓi kake baiwa Allah kuma bayan ka riga ka zaɓi ka yi sannan ka zo ka ce kuma Allah zaɓa mini ai sai kafin kai din ne zaka fara to shine sai ce ainihin fastakhartu Allah ta'ala sai na nemi Allah madaukakin sarki da ya bani zaɓi wan kababtu ala dirasa na dukufa ina yin karatu wal muraja'a ina yin bincike a cikin littattafai qurabata salasati ashhurin kusan watanni uku na ina yin bincike akan al'amuran jana'iza din nan a'malu fiha laylan nahara yace ina aiki dangane da al'amuran jana'iza din nan ina bincike dare da rana ba dare ba rana ina yi illa ma la budda minhu min al'amali fi mihnati yace sai dai abin da ya zama babu makawa na aiki na ma'ana can yace laylan naharan ko a wata nuska ran nan mun zo karatu muka ce lailan wa naharan babu wannan wawu din lailan naharan ne ma'ana ba dare ba rana aikin da yake kenan kusan wata uku yana binciken littattafai ya kai da komo nan a cikin littattafan hadisi ya ce ɗan lokacin da yake ragewa sai dai wanda ya zama dole na sana'a shi da yake don a lokacin da shekul imam muhammad nasiruddin al-albani ya rubuta wannan littafi a lokacin yana aikin gyaran agogo mun gane wannan ko to a wannan lokacin in lokacin karatu ya sai je yayi to dan lokacin shi na sana'a kuma sai ware yace amma tsakanin kusan watanni uku din nan aikin da yake kenan sai dai wannan aikin wan nawmil ladhi la ghina anhu li rahati jismi yace sai kuma dan lokacin da zan ware in yi bacci wanda jikina ba zai iya wadatuwa ba daga gare shi dole sai ya samu hutu to yakan dan yi wannan hatta tamakkantu min i'dad hadha alkitab alladhi bayna yaday alqari alkarim yace haka ne ta fama ina bincike ba dare ba rana har wannan littafi na samu damar rubuta shi na tattale shi wannan littafi da ke gaban mai karatu abin girmamawa mun gane wannan ko ولقد كان يتطلب من الوقت أكثر مما قدر له الشيخ ناصر الدين الألباني يقول حقيقة لوكتين دا أكا بيوا دامر أي ون littafi. yana buƙatar fiye da yadda aka kaddara mishi ma'ana in mun kaddara za mu yi wannan littafi a ɗan lokaci kaɗan ne to haƙiƙa wannan aiki yana neman fiye da lokacin da muka bashi idan mu mun ba abin wata uku ne to a ƙashin gaskiya abin yana buƙatar kamar wata biyar ne ko kuma shekara ɗaya ma ashe mun bashi lokaci kaɗan kenan laula anna qisman kabiran min masailihi wa ahadithihi qad kana muhaqqaqan indi fi ba'd tasanifi yace ba dan kasancewar akwai wani bangare mai yawa na matsalolin jana'iza da kuma hadisai akan jana'iza sun kasance na riga na tabbatar da su a wurina a wasu littattafan nawa an riga wasu al'amuran da dama wasu hadisan da dama ya riga ya tace su ya tabbatar da su a cikin wasu littattafan to kaga abin da yake bukata a yi a wata biyar tunda an rage aiki za a iya yin shi a wata uku ko an fahimta walidhalika tarani uhilu alaiha fi ba'd almawatin minhu yace saboda haka a cikin wannan littafi zaka ga wani lokacin ina cewa ka koma cikin wani littafi daga cikin littafaina ko silsilatul ahadith sahiha ko irwaul ghalil ko aljami'u saghir sahih din shi ko kuma da'iful jami'u saghir ولقد حاولت أن أستقصي فيه كل ما له علاقة بموضوعه من المسائل التي لها دليل من الكتاب والسنة yace na yi iyakar ƙoƙari wajen in ga cewa na tattaro duk abin da yake da dangantaka da matsaloli na jana'iza amma waɗanda suke da dalili a cikin alkur'ani da sunna duk abin da na san ya zo game da jana'iza akwai dalilin shi a cikin alkur'ani da sunna to na yi ƙoƙarin in kawo shi a cikin wannan littafi وأردت أما كان مستنده مجرد الرأي دو أبن دنا سانكو تشيوا كوي hujja wannan abu tsantsar ra'ayi ne tsagwaron ra'ayi ne kawai tsabagen ra'ayi ne kawai babu hujja cikin alkur'ani da hadisi sai in kauda kai game da wannan abu li'anna al-mawdu'a domin shi wannan wuri da muke tattauna al'amarin jana'iza ta'abbudiyun al'amari ne na ibada mahadun tsantsa dukkan al'amarin jana'iza ba addini bane ba ibada bace to dan haka sai ya ce la majala lil qiyas fihi kiyasi da ra'ayi bai da fagen shiga a cikin wannan al'amari tunda ibada ce ibada babu ra'ayi mun gane illa ma la budda minhu min al-qiyas al-jali yace sai dai fa kiyasin da ya zama babu makawa sai an yi shi to sai ayi kiyasin da ya zama asarari yake ba kiyasi mai wahala dauka ba mun fahimta ko wa aurattu fi awwalihi ash-shaykh Nasiruddin al-Albani yace a cikin ainihin wato farkon wannan littafi na kawo ba'd al-fusuli wal masail allati la tuzkaru adatan fi babil jinaza yace na kawo a cikin wannan littafi wasu fasulla da wasu matsaloli waɗanda a al'adance ba a faɗar su a cikin ainihin babin jana'iza to albani ya kawo a cikin wannan littafi ma'ana akwai matsaloli da dama waɗanda ya kawo a farkon wannan littafi wanda a mafi yawancin littattafai a al'adance ba a faɗin su amma shi ya kawo min ammati kutubil fiqh na daga ainihin wato gaba ɗayan littattafan fiqh ba sa faɗin irin waɗannan matsaloli amma shi ya kawo a cikin littafin shi kamar me sai ya ce mislil wasiya kama ainihin wasiya in ka zo mutuwa kai wasiya da wahala ka samu wani littafin fiqh da ya tattauna wannan kuma wasiya din nan in ka zo mutuwa wajibi ne Allah ya ainihin farlanta ta zamu zo mu karanta Qur'ani da Sunna to yaya littattafai ba su kawo ba Nasiruddin Al-Albani tunda ya ce a ƙarƙashin Alkitabu wa Sunna zai wannan littafi nashi shi ya kawo fajazahullahu khairan shine sai yake cewa wa alamati husnul khatima da kuma alamomin kyakkyawar cikawa waɗanne alamomi ne mutum zai cika da su a gane cewa ya cika da kyau da imani to Albani ya kawo littattafan fiqh ko ba sa kawo wannan mun fahimta akwai alamomi waɗanda manzon Allah ya faɗi sallallahu alaihi wa sallama in ka mutu a kansu alamar ka mutu da imani kamar ka zo mutuwa sai a ga gumi yana tsatsafo maka a goshi to ka cika da imani kamar ka mutu ranar juma'a ko daren juma'a ka cika da imani kamar mace ta mutu lokacin nakuda ta cika da imani kamar ka mutu wajen tayar da addinin Allah ka cika da imani kamar wani azzalumin sarki da ka gaya wa gaskiya ya kama kai kashe ka ka cika da imani misalai muka zai zo zai lissafo mana su wajen guda goma sha biyar ne ko shida waɗanda suka zo daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa nahwi zalika da makamantan waɗannan duk baki ɗaya yace ya kawo su wa ba'dahu qad la yuzkaru fiha aslan yace wasu mas'alolin ma da na kawo a farko farkon wannan littafi baki ɗaya ba ma a faɗar su a cikin ainihin littattafai na fiqhu mithl al-fasl al-khamis wa as-samin والتاسع misali kama ainihin fasli na biyar da ya kawo a cikin wannan littafi fasli na biyar a cikin wannan littafi wanda yake a cikin sauran littafai ba a faɗi shine faslu ma yajibu ala aqaribil mayyiti idan mamaci ya mutu menene ya wajaba farko akan dangin mamaci din waɗannan ba a kawo cikin littafin fiqh amma shi ya kawo fasali na takwas kuma yace ainihin alamatu husnul khatima fasli kuma na tara shine sana'un nasi alal mayyit yabo da mutane suke wa mamaci diya ka waɗannan yayi bayani wanda yake ka kan taltafai fiqh baka ganin haka galibi sai ce wal mas'alatu salasun da kuma ainihin mas'ala ta talatin mas'ala ta talatin kuma ita ce ajr ghuslil mayyit wana lada ne zaka samu kai da kaiwa mamaci wanka akwai lada da zaka samu in ka karanta littafin fiqh baka ganin irin wannan falala amma Nasiruddin Albani ya kawo maka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi kyakkyawa kuma wal faqara jim wa dal da kuma ainihin faqara mai lambar jim da dal wacce ce ita kuma magana akan cewa kabbara ta sallar gawa za a iya yin fiye da hudu za a iya yin shida za a iya yin bakwai za a iya yin ainihin har zuwa guda tara duk ya kawo waɗannan waɗanda yake baka gani a cikin littafan fiqhu littafan fiqhu mamamunan da muka karanta na fiqhu su muktasar da sauransu cewa suke idan liman ya kabbara a sallar gawa fiye da hudu sai ka rabu da shi manzon Allah ya yi sahabbai ba su gudu ba sahabbai sun yi atba'u tabi'ina ba su gudu ba in kai ka gudu manzon Allah zaka bi koko fuqaha to shine yace to shi ya kawo a cikin ainihin wannan littafi min al mas'ala ar rabi'a was sab'in na daga cikin ainihin mas'ala wanda yazo a karkashin mas'ala ta 74 to da jim da dal shine magana kabbara shida har zuwa bakwai din nan yace ya kawo wal mas'alati tasi'a wal mas'alatu tasi'a wa التسعون دكما عينهم مسألة الثامنة والتسعون مسألة تتسعين دتقوز الشيخ ناصر الدين الألباني كاو وتيتي إتتي دفن الزوج زوجته إذا ما تتمت مجنتا يسكت أكبري za a zo za a yi karatu akan wannan kai wa matarka wanka kuma ka je ka saka ta a kabari sai dai in ya karya wani sharadi wanda za a zo a tattauna akai insha Allah mun gane ko wattasi'a wattis'un da kuma mas'ala ta 99 ita ce sharadin kai miji ka ɗauki matarka ka saka ta a kabari sai in ya zama a wannan daren ba kai jima'i ba in ka yi jima'i sai a samu wani namiji can ajnabi sai ɗauke ta ya saka ta a cikin kabari din in shi ma ya kasance bai yi jima'i a wannan daren ba babu littafin fiqhun da zaka duba ka samu wannan hukuncin kwata kwata amma akwai shi a cikin wannan littafin kuma yana nan cikin sahihul bukhari shekarar bukhari nawa a ƙasar nan yaya ba a san wannan abun ban aka zo za a saka mace a kabari kowa sai dakume ta sai ya saka an saba manzon Allah in aka zo za a saka mace a kabari abin da liman zai tsaya ce in dai na sunna ne ba limaman bid'a ba limamin sunna sai ce a daren jiya wane ne bai kwanta da matar shi ba wanda ya san a daren jiya bai kwanta da matar shi ba sai liman ya ce shiga cikin kabari sai a miƙo mishi ita sai ya saka ta a ciki me yasa saboda manzon Allah haka ya ce ka gane hikimar ba ka gane hikimar ba ba dai manzon Allah ya ce ba to ka bi umarni mana kai da aka ce ka bi ina ruwanka imam malik ya ce mu an tambaye mu kwakula ne mu cewa aka mu yi mun yi kuma shikenan Allah ya ji kan imam malik da imam malik zai zo yanzu bulala zai rinka wa malikiyan nan ba bulala imam malik kwararo kwararo masallaci masallaci saboda annabi zai ce kaza kuma sai su ce maliku kuma maliku wallahi tallahi wasu maganganun ƙarya ake mishi wallahi don za a ce maliku ya ce sai ka je ka ɗauki muwaffa imam malik yana da littafai guda uku akwai almuwaffa tashi akwai kuma tarihin sayyidina Umar bin Abdul Aziz akwai kuma kitabun zuhud war raqaiq idan aka ce maliku ya ce ka je ka dauki ɗayan waɗannan littafan kwata kwata ba za ka gani a ciki ba sai a ce maliku ya ce a saki hannu a sallah sai ka tafi mawaɗa sai ka ga maliku ya ce a runguma hannu a sallah a ina ake gane mutum ya faɗi magana a cikin littafin shi ko da wani almajirin shi ya zo ya ce malam ya ce kaza sai aka duba littafin malam sai aka ga sabanin maganar da wancan almajiri ya bada labari daga malam ba a ɗauki ta malam da hannun shi da ya rubuta ba ya fi da a ɗauki labari? Allah ya shiryar da mu. Za a zo za a tattauna wannan matsala duk matsalolin in kai haƙuri za ka ji su duk matsala wallahi sai dai in baka da tsoron Allah amma wallahi in kana karanta littafin al-Imam al-Albani wallahi sai ya gamshe ka. Zai kawo maka ya ce maka tafi ka duba shafi kaza juz'i kaza. sai kai hakuri kafin kai ashariya kafin kai sharri ka je me yawa kana da littafin ka siya tun duniya na kwance sai ka je sai ka bude sai ka gani in yaso sai ka kwantsa ma wa kanka zagi dan me ka sai littafin ka aje mun gane ko wal khamisa ba'da al mi'a haka kuma da mas'ala ainihin ta ɗari da biyar ita ce ainihin mau'iza mau'izatul muhaddis asna ad-dafni wa'azi da ake lokacin da aka je binne mamaci wannan sunna ce ta annabi nasiruddin al-albani ya kawo ba za ka samu wannan a cikin littafin fiqh ba amma kaga malaman hadisi suna kawo don gashi imam al-bukhari ya kawo in aka je makabarta duk tunanin mutane yanzu mai kasuwa mai ofis kowa ya kauda tunani ina yake tunani mutuwa to ana son a zaunar da mutane a yi musu wa'azi a wannan wurin kamar awa biyu ana musu wa'azi saboda zaka zo zaka ji wa'azin da manzon Allah ya wa sahabbai zaka ji kasar ɗaya ba zai ɗauke mana shi ba sai mun kwana biyu muna karanta kamar awa biyu manzon Allah ya zauna yana bayani yana bayani to ana son aka je makabarta a zaunar da mutane a yi musu wa'azi a yi musu wa'azi a yi musu wa'azi tukuna saboda yanzu kowa hankalin shi ya dawo na dan Allah ko ba a wa'azantar da su game da al'amuran duniya ba aka koya musu al'amuran jana'iza anan ba a samu ladan su ba maiwa wani ba zai je makaranta ba wani ba zai je wurin karatu ba wani ba zai je wurin wa'azi ba amma jana'iza tun da uwar shi ce ko uban shi ko wan shi ko kanin shi ya mutu zai halarta ko sai a samu wannan dama sai a koya mishi al'amuran jana'iza din wasabi'a ba'da al-mi'a da kuma ainihin mas'ala ta ɗari da bakwai mas'ala ta ɗari da bakwai ita ce karahiyatu hufra hafratil qabri ma'ana shari'ar musulunci ta yadda da ka tattali likafani tun kana da rai ka aje ka ce duk da ka mutu a saka ka a ciki shari'ar musulunci ta halatta haka amma shari'ar musulunci ta hana ka haka kabarinka kafin ka mutu wannan an hana ka an gane wannan ko to Nasiruddin Al-Albani ya kawo wannan yana buga misalin matsalolin da ya kawo cikin wannan littafin ne waɗanda da wahala ka same su cikin littafin fiqh والثالثة عشر بعد المئة ده مسألة تري ده قوم شاؤكو إذا كما مسألة تري ده قوم شاؤكو إذا شيء وتفللا كي شافر كان يارو مرايا وبنش ya mutu. an je an da jana'iza ko sai ka gama dai sai ka rinka shafa kanshi wata falala ce a wani littafi za ka samu nasiruddin albani ya kawo maka daga manzon Allah a cikin wannan littafin wal khamisa wal ishiruna ba'da al mi'a da kuma mas'ala ta ɗari da ashirin da biyar ita kuma ita ce ma yahrumu ma yuhramu aw ma yahrumu inda al-quburi abubuwan da suke haramun ne a yi su a makabarta a wurin kabari ya ka kawo maka su ma'ana a je makabarta a yi sallah ko a je makabarta a roƙi mamaci wani abu da makamantan waɗannan al'amura ɗin di ya ka kawo su yi bayani wal faqratu sabi'a min al mas'ala as-samina wal 20 ba'da al mi'a da kuma faqara ta bakwai a ƙarƙashin mas'ala ta ɗari ɗaya da ashirin da takwas ita kuma ainihin wannan mas'alar ita ce ainihin mas'alar da ya akan da ya bayani akan ainihin ma'ana ittikhaduha idan ma'ana a ɗauki kabari din ya zama wurin idi ko da wannan ita ce matsala ainihin ta gaba wadda zamu zo zamu tattauna a kai zai zo duk zai tattauna mana waɗannan matsaloli insha Allahu ta'ala shine yace ya kawo wannan matsala ya bayani ainihin akanta ma ahammiyatiha yace tare da cewa wannan matsala ainihin wato tana da muhimmanci ma'ana matsalar da yake magana ita ce roƙon ainihin mamaci a je a roƙi mamaci a wannan wurin a wurin kabari din to ya tattauna a kai ya ce tare da cewa wannan matsala tana da muhimmanci a karantar da mutane don kar su yi wa kasarat ibtila'in nasi biha da kuma irin ainihin wato yadda mutane suka bala'antu da irin waɗannan al'amura wa tawaturul ahadisi fiha da kuma bayani akan hadisai sun zo birjik akan haka wal faqratul ashira minha da kuma ainihin faqara ta goma shine ittikhaduha ittikhaduha idan a dauki makabarta ta zama ainihin wurin biki duk shekara za a je ziyarar kabarin shehuwa ne ko liman wane ko duk wata ko duk sati duk waɗannan al'amuran a Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya kawo maka su kuma sai ya ce maka gashi daga manzon Allah littafi kaza juz'i na kaza shafi na kaza duk sai ayi bayani sai ka yi hakuri tukuna kowa yana da faɗa kowa ya iya bala'i kowa ya iya masifa amma sai ya danne kana ka danna naka mana in aka ce za a yi bala'i wallahi sai ka dace hulaka ka gudu to kowa ya iya dan wannan ba karatu bane ba sai ka zauna gaban malami ba kowa ya iya faɗa kowa ya iya tsiya duk wanda ka gani yaro yayi ma ya iya faɗa balle wanda ya balaga to amma aka ce matsala karatu a shari'a da komai ba za su yi maka ba menene kawai sai ka ce ai dalilin mu kaza kaza kaza kaza kana da bakin cewa kenan amma duk wanda kaga ya zagi ko ya ashar ko makamantan haka wallahi hujja ce ta gama kare mishi wanda duk hujja ta gama kare mishi ko dama sai abin da zai yi kenan to waɗannan su ne a takaicen takaita matsalolin da Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya kawo ya a farkon wannan littafi waɗanda ya tattauna cewa da wahala ka same su a cikin wani littafi wastauhaitu tartibahu min alwaqi yace kuma na tsaro wannan littafi a gwargwadon yadda al'amarin yake faruwa abin da yake nufi shine mutuwa tana fara misali galiban daga me daga ciwon kai ko rashin lafiya ko makamantan haka ko sannan sai me sai mutuwar sannan sai me sai a lullube mutum kafin a mai wanka sannan sai wankan sannan sai kaza to haka ya jero yadda al'amarin yake faruwa a sheikh muhammad nasir din albani allah ya yi mishi wannan baiwar in ka ɗauki littafin shi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama haka za gani sai maka bayani akan sallah sai fara maka da kabbara harama fuskanta alqibla sannan sai ce kabar harama sannan sai ce maka du'a istiftahi sannan ta'awudi sannan basmala sannan karatu fatiha sannan sura sannan ruku'u sannan dagowa sannan haka ɗaya bayan ɗaya kamar yadda al'amuran suke faruwa a aikace haka yake lissafo maka su saboda mai ce manufa so ake kayi abin a aikace ko sai aka maka shi ba aka maka shi a gwamutsa ba shine yace wastauhaitu tartibahu min alwaqi sai na tsara wannan littafi kamar yadda abin ke afkuwa faftatahtuhu bi fasli ma yajibu ala almaridi yace sai na fara buɗe wannan littafin da fasali akan bayanin abubuwan da suke wajibi ga mara lafiya minar rida na yarda da hukuncin Allah in rashin lafiya ta same ka ka dauka daga Allah ne kaka ce wani ne kaka ce wani ne bil qada'i ma'ana mutum ya yarda da hukuncin Allah wa sabri alal qadri ya kuma yarda da ainihin kaddara ta Allah ce ta haukan shi wa tarki tamannil maut da kuma barin burin mutuwa kan rashin lafiya ya tsanani gare ka kai fatan cewa ka mutu wa ada'il huquqi da kuma mayar da haƙoƙi ga masu su wani na bin ka bashi wani kuna kasuwanci duk wanda ka san da wani sagi a tsakaninku sai kai kokari ku warware wal wasiya wal ishhadi alaiha da kuma wasiya da kuma kafa shaida akan ainihin ita wasiya din haka ya tsaro abubuwan har zuwa ƙarshe kamar yadda zamu zo mu ji ثم تلقين المحتضر وما على من حضر من التلقين وأمره بالشهادة to bayan haka kuma sai magana akan lakkana wa wanda ya zo zai mutu ainihin wato kalmar shahada da kuma bayani akan abin da ya wajaba ga su waɗanda ainihin wato za su ainihin wato yi mishi talqin din shine yace wa ma ala man habarahu min talqin shi wanda yazo zai mutu din da bayani akan abin da zai faɗi su waɗanda ke jiya shi ke tare da shi menene ya wajaba akan su su kuma su yi da kuma bayani akan wajabcin su dora mishi kalmar shahada duk ya kawo wannan abin summa ma ala alhadirina ba'da mautihi sa'annan kuma sai ya kawo bayani akan abin da ke wajibi ne ga ainihin waɗanda suna zaune a wurin ya mutu to bayan musulmi ya mutu nan take mai wajibi a kansu min ghamdi ainihi na rinsa idanuwan shi duk sa'an da mamaciyar sai ga ya kafe idanuwan shi sama ba wanda ya san fasara wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce mamaci idan ya mutu sai ainihin idanuwan sai su bi suna kallon ina za a yi daren haka sai su tafi sama to in aka zo sai manzon Allah ya ce sai a shashafe a rirrife idanuwan haka in ba wahayi ba ina za a san wannan to manzan Allah ya bada umarni akan haka in kana wurin ya cika mamaci ba ihu zaka sa ba sai ka ainihin rurrufe idanuwan nashi haka waddu'a ilahu da kuma yi mishi addu'a wa taghtiyatihi da kuma lullube shi kafin a zo a yi mai wanka din nan ka kuma a bashi haka a wawatsa sai a samu wani katon mayafi sai a lullube shi wa ta'jili bi tajhizihi da kuma gaggautawa wajen kintsa shi abin da ya shafi wanka abin da ya shafi likafani abin da ya shafi rufe shi da bayani akan wannan wal mubadarati li qada'i dainihi da kuma gaggawa wajen biyan bashin shi in so samu ne da zarar mutum ya mutu wasu suna can suna kujiba kujibar su yi mishi wanka wasu kuma suna kujiba kujibar su biya basu su kan shi to amma da baya haka yanzu a ce kaga su kuma duniya ce ta dame su wai gashi ma ya mutu don bashi din tafiya da shi hadari ne kamar yadda zamu zo mu ji anan insha Allah ثم ما يجوز للحاضرين وغيرهم sannan kuma sai bayani akan abin da yake ya halatta ga waɗanda suke halarce da waɗanda ma ba su halarce ma'ana suna halarce mutum ya mutu ko kuma ba su halarce yanzu suka iso aka ce wani ya mutu to akwai abubuwan da ya halatta su yi min kashfi wajihi na ainihin buɗe fuskar shi sa iya ka zo ka samu an lullube shi a mayafi babu laifi ka buɗe fuskar shi Allahu akbar wani ya rasu Allah ya ji kanshi wa taqbilihi kuma ka sumbance shi saboda manzon Allah yayi wa sayyidina Usman bin Maz'un wanda ya rasu sayyidina Abubakar kuma yayi wa manzon Allah dan haka ya halatta kana da bukata an ce wani ya rasu kana zuwa sai ka shiga ɗakin da yake kwance kafin ai mai wanka din nan sai ka buɗe fuskar shi ka mai addu'a ka sumbanci fuskar shi in kana so ya halatta walbuka'i alaihi da kuma yin kuka a lokacin zaka iya yin kuka ba kuka na ihu ba ma'ana kuka na zubar da hawaye duk ya halatta kai haka summa ma yajibu ala aqaribil mayyit sannan kuma Nasiruddin Al-Albani yace kuma ne bayani akan abubuwan da suka wajaba ga dangin mamaci dangin mamaci me wajaba a gare su yace to yayi bayani akai min sabri na hakuri war riba bil qadri su kuma yadda da kaddara Allah ce ta hau kansu wal istirja'i da fadar inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wa ihdadil mar'ati ala zawjiha da bayani akan mace ce wa mijinta ta kaba ai duk dangin mamata ne wannan ko to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un istirja'i kenan da hakuri da kuma in mace ce to za ta shiga ta kaba to yaya ake ta kabar duk za mu zo mu karanta kwana nawa ake ta kabar za a zo a karanta insha Allah waɗanne bidiyoyi suka shigo a cikin ka'aba duk za a zo a karanta wallahi ta kaba al'amura na jana'iza din nan kamar ma mu dinnan mu ce Hausawa kamar mun fi kowa bukata da a karantar da mu saboda bidiyoyi da suka zo suka kewaye mu mace mijinta ya mutu wayan za ta tafi ban daki wai sai a ce wai ta rinka tafiya a hankali a hankali tana yin ta kaya karama wai saboda mijin yana rarrafe yana binta a baya wai kace sauri ta kukurje mishi gwiwa haba jama'a ina kuka samu wannan abu wai a ce wai ba za ta yi fitsari ba ba za ta yi tsuguno ba ba za ta yi wanka ba a cikin ban dakin da mutan gida suke wai ta nata mai tsarki ne akwai wanda fitsarin shi ke da tsarkin ba na manzon Allah ba wai sai a haɗa mata bayinta daban shaddarta daban ma'ana duk wanda ba ta shi mijinta ya mutu sai an haka sabuwar shadda a gidan duk za ku haƙe gidan da masai ke to duk za a zo a yi bayanin waɗannan al'amura insha Allah summa ma ya harumu alaihim minan niyahati sannan sai bayani akan abin da yake haramun ne akan dangin mamaci na kukan mutuwa wa darbil hududi da bugun kundukuki mari mutum ya rinka marin kanshi wa shaqqil jiyubi da yaga wuyan riga wani in aka yi mai mutuwa ya ta yaga wuyan riga shi yana tsinke aljihu yana yagewa duk bayani akan wannan haramun ne wa ghairi zalika yace da ma dai waɗansu abubuwa kana aihi alal mana'ir kamar ainihin shelar mutuwar shi a zo ai shelar mutuwar shi akan mimbari shelar mutuwa akan mimbari ko a lasifika ko a gidan rediyo ko a jaridu ko a talbijin in ba na a zo ai mishi sallar gawa ba a cikin addinin musulunci bai halatta ba idan wane ya mutu ya halatta mu zo masallaci mu ce jama'a wane ya mutu za a yi mai jana'iza amma bayan ya mutu yana cikin kabari ba daidai bane a zo masallaci a ce wane ya mutu za a yi mai addu'a wannan bid'a ne ba daidai bane a tafi gidan rediyo ana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wane ya mutu a kaza jikoki kaza ta taba kunne kaza manaja kaza dan shi ne jika kaza kaza kaza wannan duk bid'a ne ba daidai bane a zo ana sa obituary a jikin jaridu wane ga hoton shi shine kaza kaza kaza duk wannan ba daidai bane in kai hakuri duk zamu zo mu karanta waɗannan al'amura ɗaya bayan ɗaya sai ka gane dan Allah kai da a ina aka bakani ثم النعي الجائز sannan sai kuma bayani akan sanar da mutuwa wanda ya halatta an na'ayu shine sanar da mutuwa to akwai wanda ya halatta shine wannan da na faɗi a zo a bayyana mutane wani ya rasu dan ai mai sallah sanar da mutuwa wanda bai halatta ba shine wannan da ake tashe la bayan ya mutu yana cikin kabari ثم علامات حسن الخاتمة حسن الخاتمة sannan sai bayani akan alamomin kyakkyawar cikawa ثم صناء الناس على الميت sannan kuma sai bayani akan yabo da mutane suke wa mamaci thumma ghusulul mayyit sannan sai kuma bayani akan yi wa mamaci wanka wa haka za ila dafni albani yace haka zan tai maka bayani daya bayan daya har zuwa rufe mamaci wa ziyaratul qubur da kuma ainihin ziyarar kaburbuka wa khatamtuhu bi faslin khas bi bida'il janaiz albani ya ce kuma wannan littafi na wasu na cika shi da wani fasali wararre na musamman wanda nake bayani akan bidi'o'in jana'iza mun gane shine a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani a cikin muqaddamar littafin shi Silsilatul Ahadith Ad-Da'ifa a cikin mujalladi na uku nake tsammani da yazo yana magana akan Abdullahi Al-Ghumari Abdullahi Al-Ghumari wani shehu ne na ɗariƙar Shaziliya wani ba magaribe ne amma yana ƙasar Misra ne a zaune kanin wanda yayi wa risala takhriji da sharhi din nan Muhammad Al-Ghumari kanin shi ne uwarsa ɗaya ubansa ɗaya to duk yan bid'a ne ga sunan shi yasa kaga wanda ya zo yi wa risala sharhi sai ya gutsire babin aqida din saboda aqida ta saba wa ya tashi sai ya gutsire aqida ya watsar da ita sai sharhin fiqh din in ba kai nazari kana lura akan abubuwa ba sai ka je kana kyamar dariƙa kuma ka zo ka nemi musu aiki mun fahimci wannan da kyau ko to shine shi wannan kanin Abdullahi al-Gumari sai littafi al-qawl al-muqni fi raddi ala al-albani al-mubtadi gamsasshiyar magana game da raddi akan albani dan bid'a sai albani ya ce mai yiwa mai karatu zai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mazar ta karatu ya mamaki ya rude a ce albani dan bid'a ya ce wata ta iya waka ce wace irin bid'a albani albani yana da littafi mai suna kamusul bid'a bid'a ita kanta ya mata kamus mutumin da ke fada da bid'a haka wurjanjan kuma yau aka ce gashi an mai raddi wai shi dan bid'a ne sai ce to wai bid'ar dan kadai na ce bai halatta a ƙara sayyidina ba cikin salatin da annabi ya koyar dalili annabi bai kara ba da a ce alheri ne da annabi yayi to wai bid'a da yake nan kuma in fatawa ne akan haka kafin a Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya bada wannan fatawar al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ya bayar a cikin fatawa din shi wanda ya littafin Bulughul Maram ya bayar yana da littafi fatawoyi ne ya bayar da fatawa akan cewa bai halatta wajen salati ga annabi kace Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ba saboda annabi bai koyar ba ka je ka karanta ainihin tsakiyar littafin sifatu salatin tunasir jinal albani za ka ga bayanai akan haka mun fahimci wannan to mutumin da ke fada da bid'a haka duk littafin shi in yayi hajji da ya gama bayani akan aikin hajji sai kuma ya kawo bid'o'i akan aikin hajji ahkamar jana'iz karshe sai kawo bid'o'i wanda yake fada da bid'a kuma kaji an ce mishi dan bid'a ai ya kamata a yi mamakin abin nan mun fahimci wannan da kyau ko to abin da muke so ku fahimta shine duk inda wani malami ya taso ahli sunna yana karantar da mutane addinin musulunci za su fada da yan dariƙa za su fada da yan shi'a za su fada da kiristoci za su fada da batattu da rubabbun malamai mahassada na kuma cikin ahli sunna din ya waje ba kowa ya fahimci wannan ka fahimci wannan ka fahimci tarihin musulunci babu abin da zaka ji ko ka gani hankalinka ya tashi Allah ya shiryar da mu to shine yake cewa na cika shi wannan littafi da wani fasli musamman wanda nake bayani akan bidiyoyin jana'iza استوعبت فيه جميع ما وقفت عليه من البدع yace na kawo dukkan bid'o'in da na sani waɗanda na gansu a cikin littattafai na kawo su gaba ɗaya a ƙarƙashin a ƙarshen wannan littafi mansusan alaihi fi kitabin min kutubi ahlil ilmi yace ina mai kawo nasi a cikin littafi kaza daga cikin littattafan malamai kadiman wa hadisan na da da na yanzu sai ce bid'a kaza bid'a ne misali zaman makoki bid'a ne dalili sai ce ka duba littafin al'ummu ta al-imam shafi'i ka duba littafin al-azkaru na imam nawawi misali ne mana akan wannan mun gane duk abin da yace bid'a ne sai ce tafi ka duba littafi kaza shekara nawa mutane suna da littafin al-azkar na imam nawawi shekara nawa ko mu da muke yara naira biyar na sai nawa yanzu ko wajen naira ɗari biyar ne to shekara nawa suke da shi to yaya akai kuma suke zama makoki har yanzu to mutanen ƙasar mu suna son gaskiya kenan abin da yake rubuce cikin littafi idan da shi ake aiki dan menene suke yin zama makoki zama makoki din yana nan cikin wannan littafin an ce bid'a ce makaruhiya dan menene suke yi idan an je makabarta dan fodiyo cikin ihya sunna ya ce makaruhi ne a jawo wasu surori ko ayoyi a ainihin makabarta sai dai na addu'a dan menene za a je makabarta ake ko ba ku yadda da waliyai bane ba ku yadda da dan fodiyo ba ko ba ku san tabarrukin waliyai ne wannan ba shine albarka waliyai ba su gaya maka gaskiya ka bi kai ma ka zama wali ko mun fahimci wannan to ashe ba da karatu ake aiki ba a ƙasar nan duk bayanin da za ka yi akan karatu ka ce littafi kaza hujja kaza sai a ce ai ka kaga malam wani yayi ka ji malam wani ya ce wai hujjar jahilai kenan su kuma malamai waɗanda suke batattu abin da suke so kenan wai su samu jahilan gari su goyi bayan su wallahi ba a kulla akadi da jahili jahili ko kun kulla alƙawarin zaman lafiya za a zo a ganku a rana saboda kana nan zaka faɗi wani abin da kai kana ganin duk duniya ilimi ta da wannan shi kuma zai ji ka ta mai da hankali ai jahili ba a kulla akadi da shi yace aziyan kulla bid'atin ila mawdi'iha yace ina mai danganta kowace bid'a ga inda na ciro ta min kutubihim daga cikin littattafan su malamai din wa ma lam yu'za ilaihim malam albani yace duk bid'ar da kaga ba a danganta ta ga waɗannan malamai an ce ga littafin da suka yi bayani ba fa huwa mimma yahkumu manhajul ilmi fi usulil bid'a annahu annahu minha yace to wannan an yi amfani ne da ilimi tsarin ilimi ainihin wato na ka'idojin sanin bid'a akan haka aka yi hukunci da cewa wannan abin bid'a ne sai aka saka a ciki mun gane wannan akwai abubuwan da yake misali zaka bincika a cikin littattafai na malamai na da sai ba za ka samu wannan abin karara ba me yasa ko dan saboda wannan zamanin wannan matsalar malaman ba su tattauna ta akai ba su amma a yanzu fa ga abin ya faru kuma bid'a ne to malamai suna da ilimi usulul bid'a ita kanta bid'a tana da usul da ake bi ake koyo ake ganewa albani zai kawo mana su gaba ɗaya a cikin wannan ainihin wuri in ya zo mana bayani akan bid'a ɗin to yace duk abin da ka gana ce kaza bid'a ne ban ce duba littafi kaza ba yace to ka'ida ta ilimi ce ta hukunta wannan abin shine sai ainihin in ce haka walakinni lam ara man nasa minhum alaiha ya ce in ka gani haka to fa ban samu wanda ya ainihin kawo nasi akan cewa wannan abu bid'a bane dan haka sai in bi ka'ida ta ilimi sai in nuna cewa bid'a ne don albani ya kai matsayi na mujtahidi wallahi in ma ana wucewa ya wuce wannan insaf don bin gaskiya da adalci kawai in ana wuce matsayi na ainihin mujtahidi albani ya wuce to amma ba a wucewa sai a ce ya kai matsayin mujtahidi dan haka gwargwadon ilimi da Allah ya bashi ya kai ya iya gane cewa kaza bid'a ne a ka'ida ta ilimi to duk sanda ya kawo shi ma sai ka ji ya ce wannan fa ba daga wani malami ne na ɗauko ba ka'ida ce ta ilimi da na fahimta ta hukunta cewa kaza bid'a ne wa kasirun minha min bida'il asar yace mafi yawancin irin waɗannan bid'o'in da zaka ji ina magana ban ce a littafi kaza ba to bid'o'i ne da aka kago su a wannan zamani alhadir wanda muke cikin shi a yanzu albani yana da littafi wanda ya magana akan sallar juma'a menene sunna game da sallar juma'a da sauransu misali zan yi mana anan to da ya zo sai ya magana akan ina hukuncin kiran sallah a cikin masallaci kiran sallah da ake ranar juma'a a cikin masallaci da ya tattauna wannan matsala ya kawo daga cikin littafin al-i'tisam na al-imam shatibi sai ya ce to haka ka sani da cewa bid'a ne yanzu ka rike makrifon a cikin masallaci kana kiran sallah sai ka ja makrifon din waje kana kiran sallah suna ɗauke wutarsa sai ka aje makarfon ɗin sai ka ci gaba da kiran sallah amma ka zo kana kiran sallah a cikin masallaci na farko tukuna bid'a ne na biyu kuma in aka ɗauke wuta wa yake jin abin da kake mun fahimci wannan to wannan maganar kaga asalin ta ya ɗauko ta ne daga cikin al-ittisam na Imam Shatibi Imam Shatibi yau kamar shekarun shi 700 da mutuwa a lokacin babu makrifon Imam Shatibi ya hukunta cewa kiran sallah din nan da ake a gaban liman ranar Juma'a bid'a ne to in ya zama wannan bid'a ne to ina kuma a rike makarfon a zo ana kiran sallah a cikin masallaci duk ɗaya ne inna ma wannan bambancin zamani ne to ina nan a cikin wannan littafin wannan misali muka bi sai a bi ka'ida ta ilimi sai a kiyasi daga magana wani malami sai a ce kaza bid'a ne karatu zaka tashi kai zunzurutun karatu wa inni la as'alullah tabaraka wa ta'ala Malam Nasir Din Al-Albani ya ce kuma ni ina roƙon Allah mai albarka da ɗaukaka an yanfa bi hadhal kitabi kulli kullaman qara'ahu duk wanda ya karanta wannan littafi ina roƙon Allah Allah ya amfanar da shi wa yaktuba li ajrahu Allah kuma ya rubuta min ladan shi wannan mutumi da ya amfana din tunda ai albani ya aiki ko wa mithlahu liman kana sababa ta'alifihi kuma Allah ya rubuta lada irin wannan da ni na samu ga wanda ya jawo sababin aka rubuta wannan littafi dama ai wani mutum ne yar uwar shi ta mutu yazo ya roki albani a rubuta littafin ko to duk wanda ya karanta littafin misali ya samu lada ɗari to Allah ya ba Nasiruddin Albani lada ɗari wancan mutum da ya nemi a rubuta littafin shi ma Allah ya bashi lada ɗari misali muka yi wannan wali man kama ala tab'ihi da kuma wanda duk ya tsayo akan ainihin buga wannan littafi shi ma Allah ya bashi lada innahu sami'un mujibun lalle Allah mai ji ne kuma Allah mai amsawa ne Allah ka amsa mana dimashq albani ya rubuta wannan littafi ne lokacin yana dimashq a ranar 24 ga watan muharram sanata samaniya wa samanin wa salas mi'a wa alif hijiriya hijira annabi na da shekara dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin da takwas yau shekara ashirin da bakwai kenan da kwana ashirin da biyar da rubuta wannan shimfiɗa ɗin sai ya sa sunan shi muhammad nasiruddin albani sunan nashi kenan wani lokacin za ga ya sa waka tabahu abu abdurrahman muhammad nasiruddin albani mun gane wannan ko to wannan ita ce ƙarshen shimfiɗar wannan littafi ka ji manufar shi ka ji dalilan shi ko to yanzu kuma za a shiga doron littafin muna son mai karatu da mai saurare ka bi tsarin da Nasiruddin Albani yake a wannan littafi ka gwada da irin abubuwan da kake ji ake ce maka kamar yadda na faɗi makon da ya gabata na san wani bangare na ƙungiyar izala da suka haramta karatun littafin albani me yasa shin kun zama 'yan ɗariƙa ne ko ku dama ba ku bar ɗariƙar ba yaudaran mutane kuke ko ku dama ku sojojin yahudawa ne a cikin izala in ba haka ba duk wanda ya littafi sai ku ce a karanta an sharri a zo a bayyana mutane ba da haka aka gano sharrin da ke cikin jawahirul ma'ani ba ba da haka yanzu muke gano sharrin da ke cikin littafan shi'a da kiristoci ba amma kun ce kada a karanta kada a karanta dan me kuna boye gaskiya kenan addinin ku irin na yan ɗariƙa ne yan ɗariƙa ne ke cewa kada ku karanta kaza dan an karanta za a gano gaskiya daga ran nan girman sa ya zube tunda su ba su akanta to za a zo a karanta yanzu kowace matsala sai ya gama gaya maka gaba daya sai ya ce maka saboda annabi Muhammad ya ce karshe sai ya ce littafi kaza littafi kaza littafi kaza ka je in ka duba baka gani ba ni na tsaya a wakilin Albani a Najeriya sai ka zo ka bincike ni yaya akai hadisi kaza muka duba mun gani ba ka zo wuri na ni na lamunce maka wallahi ba sai ka bi mishi telefon yana Oman ba duk matsala da ta rikice maka cikin littafin Muhammad Nasir Jinal Albani kowane iri na lamunce maka ka zo wuri na bi idinillahi zaka samu waraka zalika fadlullahi man yasha wallahu bil fadlil azim نعم ما يجب على المريض yace fasli na farko abin da yake wajibi ga wanda yake mara lafiya ne ma'ana fasli na farko za a tattauna mara lafiya nan in ya kwanta rashin lafiya menene yake wajibi akan shi alal maridi an yarda bi qada'illah yace wajibi ne mara lafiya ya yarda da kaddara Allah ويصبر على قدره ويحسن الظن بربه ذلك خير له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وقال صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى رواهما مسلم والبيهقي وأحمد الباني يتي ما يجب على المريض abin da yake wajibi ga mara lafiya alal maridi an yarda bi qada'illah wajibi ne mara lafiya ya yadda da hukuncin Allah wa yasbira ala qadrihi ya kuma ya hakuri akan kaddara Allah wa yuhsina dhanna bi rabbih kuma ya kyautata zato ga ubangijin shi kar ka zo ka kwanta rashin lafiya ka rinka yanke cewa ai kai da ka mutu wuta zaka je kawai alhali kuma kana addinin musulunci kaka yi haka ka rinka kyautata zaton cewa Allah zai gafarta ka zunubanka mun fahimci wannan ko kuma Allah zai baka lada akan ayyukanka na alkhairi shine kyautata zato zalika khairul lahu albani yace yin haka shine alkhairi gare shi dalili akan haka sai yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ajaban li amril mu'min al'amarin mu'min yana da ban sha'awa in ara ina amrahu kullahu khairun duk al'amarin mu'mini gaba ɗaya alheri ne walaysa zalika li ahadin illa lil mu'min babu wanda yake da hali ko daraja irin wannan sai mu'mini mu'mini in asabathu sarra'u shakara idan farin ciki da alheri ya same shi sai ya gode wa Allah fakana khairan lahu sai kuma abin ya zama ƙarin alheri gare shi wa in asabatuhu barra idan kuma wata cuta ko musiba ta same shi sabara sai ya haƙuri fakana khairan lahu sai kuma abin ya zama alheri gare shi ashe kaga in kai haƙuri akan rashin lafiyar ƙarshe abin me zai zama gare ka alkhairi gare ka wa qala sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah yace la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala kada ɗayan ku ya sake ya mutu sai yana kyautar da zato ga Allah maɗaukakin sarki waɗannan hadisai in ka kalle su guda biyu akwai hujja akan maganganun da Nasir Dinul Albani yayi na farko magana akan mutum ya yarda da abin da Allah ya hukunta mai na rashin lafiya karka ce wani ne ya dora maka karka kalawa wani karka kalawa kaza ka a'a Allah ne ya dora maka ka hakura da wannan sannan ka kyauta da zato ka biyo waɗannan maganganu ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya da yayi ka biyo kuma kalmomin da annabi ya faɗi a hadisi za ka ga duk akwai hujja a ciki ko ba haka ba to sai ya ce rawahu muslim rawahu ma muslim waɗannan hadisai biyu imamu muslim ya ruwaito su wal baihaqi wa ahmad da baihaqi da ahmad sai ka je ka duba ka ji yadda ake sai ka je ka ce sahihi muslim ka sai sahihi muslim al baihaqi sannan muslim da imam ahmad sai ka je sai ka duba su ka gani ko mun fahimci wannan jama'a to haka ake magana sai a karantar da mutane addini kenan wa yanbaghi alaihi an yakuna bainal khawfi war raja yakhafu iqab Allah ala dhunubihi wa yarju rahmat rabbih لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو بالموت فقال كيف تجدك قال والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف مال الباني يتي وينبغي عليه duk fakara yana bin su fakara ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya yana da yana da fakara ɗari ɗaya da ashirin da tara wannan littafi shine za ga yayi lamba ɗaya biyu fakara ta biyu yace ya kamata ga shi mara lafiya an yakuna bainal khawfi war raja ya zama yana tsakanin tsoron azaba Allah da kuma fatan rahama Allah haka ake so ka zama in baka da lafiya kana tsoron azaba Allah kana kuma fatan rahama Allah ya khafu iqaballahi ala zunubihi ya rinka jin tsoron uquba Allah akan zunuban shi wa yarju rahmat rabbih ya kuma rinka fatan rahama ubangijin shi li hadisi Anas saboda hadisin Anas yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama dakhala ala shabbin wa huwa bil mauti manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shiga wurin wani saurayi sai ya same shi yana halin ainihin wato gargara ta mutuwa faqala sai manzon Allah yace kaifa tajiduka yaya kake jin jikin naka qala sai yace wallahi ya rasulullah na rantse da Allah ya manzon Allah inni arjullaha ina fatan rahama Allah ko ina fatan Allah ya mun gafara wa inni akhafu dhunubi sai dai kuma ina jin tsoron zunubaina suna da yawa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah yace la yajtami'ani fi qalbi abdin fi mithli hadha al-mawtin babu wani mumini da waɗannan abubuwa guda biyu ma'ana babu wani bawa da waɗannan irin abubuwa za su haɗu gare shi a cikin zuciyar shi a irin wannan matsayin gashi zai mutu ya zama yana tsakanin tsoron azaba Allah da fatan rahama Allah illa a'tahu Allahu ma yarju sai Allah ya bashi abin da yake fata shine rahama wa aminahu mimma yakhafu kuma sai Allah ya amintar da shi daga abin da yake tsoro shine azaba din Albani yace akhrajahu Tirmidhi Imam Tirmidhi ya fitar da wannan hadisi wa sanaduhu hasan isnadin wannan hadisi kyakkyawa ne wa ibn majah ibn majah ma fitar da wannan hadisi wa abdullahi ibn ahmad da abdullahi dan ahmad fi zawaid az-zuhdi a cikin littafin shi zawaid az-zuhd mahaifin shi ya littafi az-zuhd war raqa'iq al-imam ahmad kenan da ya wannan ainihin littafi sai kuma ainihin dan sai ya zo ya sake samun wasu hadisai shigan na mahaifin shi sai ya ƙara a ƙarshen littafin shine ma'anar zawaid az-zuhd a cikin shafi na 24 zuwa shafi na 25 wabnu abid duniya haka ibnu abid duniya ma ya fitar da wannan hadisi kama fi targhib kama yadda yazo cikin littafin at-targhib wa tarhib na al-hafiz al-munziri a cikin mujalladi na hudu shafi na 141 wanzur lahu al-mishka albani yace ka duba littafin mishkatul masabih wanda shi albani ya tahqiqi da ta'liqi lamba hadisi na 1612 kaji yadda yake na uku wa mahmashtadda bihi al-marad فلا يجوز له أن يتمنى الموت لحديث أم الفضل رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليهم وعباس أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشتكي فتمنى عباس الموت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم لا تتمنى الموت فإنك إن كنت إن كنت محسنا فأن تؤخر تزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك وإن كنت مسيئا فأن تؤخر فتستعتب من إساءتك خير لك فلا تتمنى الموت yace wa mahama da bihil marad bi yadda rashin lafiya ya tsananta ga shi mutumin da ke fama da rashin lafiya fala yajuzu lahu an yatamanna al maut to bai halatta gare shi burin mutuwa ba duk yadda rashin lafiya ya tsanani kakkai fatan cewa ina ma dai Allah ya dauki ranka abin da yasa ya faɗa haka sai ya ce li hadisi ummul fadl saboda hadisin ummul fadl radiyallahu anha Allah ya ƙara mata yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama dakhala alaihim manzon Allah ya shiga wurin su ma'ana ya shiga ainihin gidan kawun shi kenan wa abbasun ammu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yashtaki sai manzon Allah ya samu abbas kawun na manzon Allah kenan wan mahaifin shi yana ainihin kukan rashin lafiya ma'ana yana fama da jikin shi fatamanna abbasun al-maut sai Abbas ya burin cewa ina ma dai ya mutu saboda rashin lafiya ya tsanani faqala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce ya am haba baffa haba kawo la tatamanna al mauta kar kai burin mutuwa kar kai fatan ka mutu fa innaka in kunta muhsinan don idan ka kasance kai mutumin kirki ne mai ayyuka kyawawa fa an tu'akhkhar tazdad ihsanan ila ihsanika khairul laka a barka ka yi jinkiri ka ƙara aiki nagari mai kyau akan aikin ka nagari da kake ai shine alheri gare ka wa in kunta musian in kuma ka kasance kana da ayyuka waɗanda suke munana fa an tu'akhkhar fa tusta'tabu min isa'atika khairul laka a jinkirta maka ka dan samu damar ka tuba daga zunubanka ai ya fiye maka alheri fala tatamannal mauta kar ka sake ka sake burin mutuwa ya kawo mun gano wannan shi yasa ba kyau ka ce ya Allah ka ɗauki raina a'a ai ba kyau ka ce ainihin ina ma dai da wannan rashin lafiya gwamma mutuwa mun fahimci wannan kar kai burin mutuwa zaka zo zaka ji me ya kamata ka faɗi in an yi maka izala sai a zo ai maka iqama kuma ko an ce ka faɗi wannan ko to me ya kamata ka faɗi amma kafin sannan sai ya ce akhrajahu ahmad imamu ahmad ya fitar da ainihin shi wannan hadisi duk sanda aka ce imamu ahmad ya fitar da hadisi aka yi shiru ana nufin a cikin littafin shi al-musnad wannan littafi na shi mujalladi shida ne albani ya mishi fihirasa mujalladi shida amma yanzu an samu wani malami kuma salafi ya sake haƙaƙa littafin ya yi mishi ainihin ya fitar da shi an buga shi a cikin mujalladi goma ahmad muhammad shakir ma ya fara takhriji ta ta'liqin littafin ya kusa karasawa Allah ya ɗauki ran shi shi ma ana buga shi a cikin mujalladi goma sha biyu musannan na imamu ahmad kenan Allah ya ji kansu a cikin mujalladi na shida shafi na ɗari uku da talatin da uku wannan shine mai mujalladi shida ɗin kenan tsohuwar taba'a wa abu ya'ala da kuma abu ya'ala a cikin littafin shi shima al-musnad a cikin lamba hadisi na ɗari na dubu bakwai na ɗari bakwai da saba'in na ainihin wato dubu bakwai da saba'in da shida dubu bakwai da saba'in da shida wal hakim da kuma al imam al hakim a cikin littafin shi al mustadrak a cikin mujalladi na farko shafi na ɗari uku da talatin da tara wa qala ai wa qala al imam al hakim mun fahimci wannan sai shi hakim yace sahihun ala shart shaykhain wannan hadisi ya inganta a bisa sharada na ainihin bukhari da muslim abin da ya faru ga imam hakim shine nake son dan gaya mana yanzu tare da cewa na sha faɗi imam al hakim al imam al hakim da ya zo ya rubuta ainihin littafi da ya samu bukhari da muslim sun rubuta littafai bukhari ya sa sahih muslim ya sa sahih to suna da wasu sharuɗa waɗanda suke masu ƙarfi amma sharaɗin bukhari ya fi na muslim ƙarfi sai al-imamu hakim sai ya samu wasu hadisai da wasu isnadai sai ya ce ai waɗannan hadisan ma sun inganta a bisa sharaɗin bukhari da muslim amma kuma ga su bukhari da muslim ba su fitar da su ba to shine sai wannan littafi nashi ana buga shi a cikin mujalladi hudu sai ya sa mishi al-mustadrak ala sahihain ma'ana karashan abinda ya kamata bukhari da muslim su saka altafansu ba su sa ba shi gashi ya karasa to sai ya zama akwai sakaci tare da shi wajen mutanen da bai halatta a karɓi riwaya wurinsu ba sai ya karɓa sannan kuma yana da aƙida ta rafibanci akwai jinin shi'anci a jikin shi saboda haka wani lokacin son zuciya yana shiga cikin littafin misali akwai hadisi da ya fitar akan wai marwan ibn al-hakam wai manzon Allah ya ce allaka allaka allaka ibn laka marwan ibn al-hakam dan banza dan dan banza shine marwan dan hakam in ka san abin da ake kira addinin musulunci ka san manzo Allah ba manzo Allah ya faɗi wannan ba ƙarya aka yi mishi amma sai al-Imam Hakim sai fitar da wannan hadisi sai inganta shi wannan hadisin yan shi yan shi'a suka kaga shi dan su soki sarki Marwan dan hakan mun fahimta to irin waɗannan al'amuran da suka faru ga Imam Hakim sai Imam Suyuti a cikin littafin shi Tadribin Rawi yace abin da ya faru a ƙashin gaskiya bai kamata a zargi Hakim a wasu wuraren ba don ya rubuta wannan littafi nashi cikin gaggawa ne sai zo sai ya fara gyaran littafin ya gyara ɗaya bisa biyar na littafin sai Allah ya ɗauki ran shi saboda haka wasu hadisan da a ce ya dawo ya sake duba su da ya zare su to amma sai Allah bai bashi damar haka ba yayi iya abin da yayi ya gyaggyara gyaggyara sai ya ce zuwa nan ne rubutun baban Abdullahi alhakimin ne sabori ya kare a daren yau sai Allah ya kai mu gobe ashe sai gobe kiyama to wannan littafin sai al-Imam Zahabi sai ya dauke shi sai ya talkhisul mustadrak irin waɗannan hadisan sai wawware su sai zubar da su mun gane saboda haka sai ake buga yanzu ainihin shi al-mustadrak din daga sama shi kuma talkhis na Imam al-Hakim ana buga shi daga ƙasa ko da sun yi wata sabuwar taba'a yanzu daga Darul Fikri an cire ainihin talkhis al-mustadrak din sai dai an tattakaita maganganun da shi al-Imam Zahabi ya faɗi a takaice dangane da inganci ko rashin ingancin wasu hadisai din to a Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani wannan mai wannan littafin ya dauki wannan littafi gaba ɗaya ya sake gyara shi gaba ɗaya yanzu yana can za a buga shi insha Allah kuma zalika ala Allah bi aziz to shine sai shi ainihin hakim ya ce wannan hadisi ya inganta a bisa sharaɗin bukhari da muslim wa wafaqahu zahabi ka gani ko imamu zahabi kuma yayi muwafaqa da shi akan haka ma'ana da hakim ya ce wannan hadisi ya inganta a bisa sharaɗin bukhari da muslim sai shi zahabi ya ce haka abin yake sai albani ya ce wa inna ma huwa ala shartil bukhari faqat wannan hadisi ya inganta ne a bisa sharaɗin bukhari kadai banda muslim وأخرجه الشيخان والبيهقي الإمام البخاري دا مسلم دا بيهقي سن فتر دا وانا حديثي هر ويو بيهقي يا فتر دا وانا حديثي أتكين لتافن السنن الكبرى مجلد إمام البيهقي أنا دلتفاي قدا بيومين dangane da hadisi akwai a sunan kubra waɗannan bayanai muna yin su ne dan da haka ne kanka ke wayewa akan littattafai din ko ka gama da littafi ka san bayani akan shi in ba da haka ba karatun mu muke akan jana'iza mutuwa ce ta dame mu ba maganar littafi amma ilimi muke diba imam al-baihaqi yana da littafi as-sunan al-kubra mujalladi goma wannan mujalladi goma ka san duk mutum aka ce likulli jawadin kabwa duk inda mai gyara yake wata ran ana samu ya kuskure ko tuntube imamu shaukani ma yake bal kabwa akan samu tuntube tuntube ma ba tuntube ɗaya ba to imam al-bayhaqi yayi wasu ɗan kurakurai a ciki sai aka samu ibnu turkumani sai yazo sai littafi al-jawahirun naqi in ka dauki sanan kubra ta imam al-bayhaqi za ga an buga sama da kuma ƙasa kasa din yan gyare-gyaren da aka yi bai haƙi kenan to bai haƙi kuma sai dawo sai yayi wani littafi sai ya sa mishi as-sunan as-sughra shi kuma mujalladi biyu yayi shi bayan yawancin mujalladi goma sai laire wannan din sai zo sai yayi shi a cikin mujalladi biyu haka to duk sanda kaji an ce bai haƙi ya ruwaito shi aka yi shuru to ana nufin a cikin wannan babban as-sunan al-kubra din mun fahimci wannan amma yana da littafai al-asma'u was sifat da makamantansu don salafi ne malami ne mai aƙida ta gari ta ahlus sunna Allah ya gafarta mishi a cikin mujalladi na uku shafi na ɗari uku da saba'in da bakwai wa gairuhum haka wasu malaman ma sun fitar da ainihin wannan hadisi min hadisi Anas marfu'an nahawhu sun fitar da hadisi daga Anas daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine ma'anan marfu'i naka ce marfu'i hadisin da ya zo daga annabi idan malami yana son ya takaita maka ba sai wahalar ce maka Anas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba sai ya ce qala anasun marfu'an Anas ya ce daga annabi ka san akwai wani ilimi da ake kira shorthand a boko ko wanda yake madadin ka cika shafi ɗaya da rubutu wannan shorthand in kaɗan ya ɗan sadara kaɗan ya isa to malaman hadisi ma suna da wannan in ya zo ba sai ya ce maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba sai ya ce qala abu hurairah marfu'an to marfu'an din daga annabi kenan shine shorthand din malaman hadisi misali ne mana mun gane wannan ko yace an samo hadisi daga Anas marfu'an daga Annabi nahwahu irin wancan wa fihi a cikin wannan ainihin hadisin sai aka samu da cewa Annabi ya ce fa in kana la budda fa'ilan idan ya zama ba makawa sai mutum ya yi burin mutuwa saboda rashin lafiya ya tsanani a gare shi falyaqul manzon Allah ya ce ya ce Allahumma ahyini ma kanat alhayatu khairan li ya Allah ka banni da rai matukar dai rayuwa ce alkhairi gare ni wa tawaffani idza kanat alwafatu khairan li ya Allah ka dauki raina idan mutuwa din ita ce alkhairi gare ni mun gane wannan ko an hana ka kai burin mutuwa kaji abin da zaka ce ya Allah madaukakin sarki idan bari na da rai shine alheri ka banna da rai idan kuma mutuwa din ita ce alheri ya Allah madaukakin sarki ka dauki raina mun gane wannan ai dama ya faɗi waɗanda suka fitar da shi ko Bukhari da Muslim da Baihaqi sai ya ce wa huwa mukharrajin fil irwa yana nan an fitar da shi a cikin littafin al irwa irwaul ghalil fi takhrij ahadith manaris sabil na dan taba ba mu labari akan shi asalin littafi ne Ibn Zawyan yayi wani malami a ƙasar Saudi Arabia yayi shi haka juz'i biyu yan ƙanana ya sa mishi manarus sabil hasken kan hanya fiqhu ne na Hanabila to ya cika waɗannan wannan littafi nashi da hadisai waɗanda galibi ya ɗibo su cikin littafin Nailul Awtar ne to saboda ganin muhimmancin wannan littafin sai manyan malamai su bin baz su asuba'i mai littafin a sunna sai suka taru aka ce wannan littafi yadda ya kayatar din nan ya kamata kuma hadisan ciki a bayyana matsayinsu to amma yanzu waye zai iya wannan aikin sai aka ce babu wanda zai iya wannan aiki sai a Sheikh Nasiruddin Al-Albani sai aka haɗu da shi a wurin aikin haji aka haɗu manyan malamai akar makallahu wanda sahibu shay huwa alladhi yu'tihi wa faqidu shay la yu'tihi wanda yake da abu ko ko ko kai ka haife shi sai ka je kai ladabi ya baka akar makallahu abinda muke so wannan littafi ai mana takhrijin shi yace ayyuka sun yi min yawa akar makallahu ana dai roƙon arziki aka roƙi arziki sai ya karɓa da ya je shine kafin shekara ta kewayo ya gama wannan littafi mujalladi takwas duk da fihirasa na tara wannan littafi yanzu ana sai da shi naira dubu goma sha biyu ne ba hawan ba saukan ba karatun ba ba kudin siyan littafin ba ba ko daya to ba dole a yi rudu a gari ba sanda littattafai suke da tsada mutane suka ki siyan su da arha sanda suke da arha aka ki siyan su bulugul maram sai ka je ka siye shi uku da sisi sai mutane suka ki siye sai ka je wurin wa'azi sai ka cika timbinka da timbin saniya ka je ka samu mai balangu ya yanka maka kai ta ci mutane lokacin suna nan suna siyan littafi suna ta karatu suna ta karatu kai kuma gashi baka yi karatu ba kuma ga jayayya kuma da ga jahilci dan Allah me zai hana yanzu ba a rikici da kai ba dole a rikici da kai abin ne yawa Allah ya kiyaye to wannan irwaul galil shine albani yace ya fitar da shi a cikin littafin shi al irwa a cikin lamba hadisi na 680 da ainihin uku mun fahimci wannan da kyau ko to wannan ainihin shine sai ka je irin wannan sai ka je sai ka duba sai ga yadda aka yi takrijin anan ma sai ka karu da ilmomi fa Allah ya shiryar da mu za mu kwana nan insha Allah ta'ala sai kuma gobe in Allah ya so za mu zo za mu ci gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika faqara wato kamar in an ce mas'ala ta goma to wannan mas'alar ta yi reshe to reshen da ta shi ake kira faqara kama a ce gaba gaba gaba gaba ina fata an gane yawwa firasa shine karshen littafi kakan ga a ce maka babin jana'iza shafi na kaza babin kaza shine firasa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله